Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Bilkisu Ahmed ke muku barka da kasancewa da mu a wannan shiri. Abubuwan da suka faru kwanan nan a wasu jihohi a ciki har da jihar Kano. A lokacin zaben shugabannin jam'iyyar APC a matakin jiha sun sa wasu 'yan Najeriya sun fara tunanin cewa gwamma an koma tsarin zaben 'yar tinke, inda ake yin komai ido na ganin ido a bainar jama'a saɓanin tsarin zaben delegate. Wasu ma har cewa suke sun ji kishin kishin har majalisar ƙasar Najeriya ma na goyon bayan tsarin zaben na 'yar za ku ji cikakken bayani har ma da amsar sanata Muhammad Ali Indume kan wannan batu. Da harko ga wasu ra'ayoyin jama'a. Ai gwara a ce zaben 'yan tinke ne akan a ce zaben delegate din nan. Delegate din nan ba abin da suka wannan kawai su ma su suke nema ba ruwansu da waiwa inda suke shugabantaka. Kawai gwara a ce an yi tinken wanda ya haye ya haye halin mutum kowa ya cece shi. To a gaskiya zan bayyana ra'ayina a cikin wannan shiri na Najeriya a yau a game da ainihin sabon tsarin eh, zaben fidda gwani wanda za a yi 'yar tinke ko kuma a yi delegate ma'ana a yi zaɓe talakawa su zaɓi wanda ya cancanta a jam'iyya su cire shi takara shine ƙato bayan ƙato da kuma delegate wato jagorori wato wakilan talakawa su zaɓi wanda ya cancanta to a gaskiya a wa ra'ayi ina goyon bayan yar tinke ma'ana ƙato bayan ƙato na gode kafar jaridan aminiya amintacciyar jarida wanda muke alfahari da ita na gode sunana nasiru shehu inusari daga nan karamar hukumar inusari da ke jihar yobe tarayyar najeriya ku tashi lafiya ra'ayoyin wasu 'yan najeriya akan maganar zaben yattinke wani ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa malam nasiru m usman mazaunin mararraba a ƙaramar hukumar Karu ta jihar Nasarawa. ya tuna baya inda ya bayanin yadda tsarin zaben yattinke yake a tattauna wasu da Bilkisu Ahmed. Bahaushe yakan ce mata yattinke. Dalilin da yasa Bahaushe sa mata yattinke shine yake cewa ƙato bayan ƙato. Mutuwa tsaya akan layi a zaɓi mutum a zahirance. To me yasa ake ce mai ƙato bayan ƙato? wannan kalma ce ta bahaushe zan tsaya misali zan tsaya a bayan ka zaka tsaya a bayana zaka tsaya a bayan wannan zaka tsaya a bayan wannan Shi ne sai an ce mai kato. <laughs> Shi ne sai bahaushe sa masa kato bayan kato. Ka taɓa yin zaben yar tinke? Na taɓa yi. To za ka iya faɗa mana yadda ake? To yadda ake zaben yar tinke wato ita jam'iyya da aka gabatar a wannan lokacin da aka fara yar tinke a lokacin baban gida ne. Hmm. Lokacin da aka yi SDP da NRC. so sai aka fidda wannan tsari cewa a yi zaben ya tinke kato a bayan kato madadin cewa a zaɓi delegate su je su zaɓi shugabanni. So za a hau layi a sa hoton mutum idan aka sa hoton mutum cewa wane shine yake neman ciyaman na wannan ward. Wane shine yake neman sakatare na wannan ward. To zai zama 'yan takarar ba ɗaya bane ba biyu ne. mewa za ki ga chairman ciyaman za ki ga 'yan takara guda uku ko hudu sun fito. To sai a gabatar da su su hudun lokaci guda. Mutanen da suka zo yin wannan zaben za su bi layi akan hoton wannan mutumin wakilinsa wakilin zai rike fasta haka ya tsaya mai bukatar shehu sai zo kan sai zo kan layin wakilin shehu sai ya tsaya mai bukatar mudi haka sai ya tsaya sai a ba kirga har adadin abin da aka samu hmm. idan misali wannan ya samu kwara goma wannan kuma ya samu tara wannan ya samu takwas misali mai goma ne ya ci zaɓe shi ne ciyaman na wannan ward to idan aka gama wannan sai a koma zaben misali local government misali shugabannin karamar hukuma a yatinken su kuma waɗannan mutane da aka zaɓa waɗannan dalage wannan mutane da aka zaɓa a matsayin ciyaman da wane da wane da wane da wane su kuma su ne za su koma su hau layi su zaɓi ciyaman na ƙaramar hukuma shugabannin jam'iyya kenan. Wato ba kowa da kowa ba kenan yake wannan zaɓen. Eh, farkon mataki ne kowa da kowa ke zuwa amma shi ma eh. akwai wani abu da muke cewa mhm. katin zaman ka cewa kai ɗan jam'iyya ne matsayin ka kai ɗan jam'iyya ne. shi kake gabatarwa yayin hawa layi in za a yi zaben. Eh, to Nasir, um, menene alfanun wannan zaben yar tinke da kuma rashin alfanunsa? A baya lokacin da ake demokaradiyyar sosai, abubuwan suke tafiya ka san mahimmancin mutanen da suka zaɓe ka na farko mm. kenan kuma kowa ya zo ya gabatar da cewa ni wani in so domin mai yiwuwa yana dauke da wani a cikin zuciyarsa amma ba ba shi dama ba ba ba shi damar ya zaɓi wanda yake so ba shi za sai ake ba dama cewa ka je ka zaɓi wanda kake so an ba kowa dama matsayin ka kai memba ne na wani jam'iyyar so wannan kenan rashin alfanunsa kuma muna da wasu abubuwa da suke faruwa yanzu mafi akasari idan aka zo aka taru za a yi ƙato bayan ƙato a yau ko kuma za a yi tinki misali za a waye gari ba za a tashi zaben lami lafiya ba yan iska sun yawa yanzu za su shigo su zo da suna shaye-shaye a wurin da makamai da makamantansu sai ga cewa kafin a tashi zaben matsayin wannan da dan takara na mutanensa zai ɗebo wasu 'yan iska ga kasu wurin zaɓe to da zarar an ce ba shi ya ci ba ba za a samu sakamakon kirki ba sai ga cewa an watsa mutane kowa ba da gudu to wannan shine rashin alfanunsa wancan dai alfanunsa kowa ya gabatar da irin bukatunsa da ke cikin zuciyarsa amma rashin alfanunsa a yanzu ya fi yawa dan mafi akasarin wurare ba za a bari a yi zaɓe cikin lami lafiya ba Malam Nasir M. Usman kenan ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa daga Mararraba, ƙaramar hukumar Karu a jihar Nasarawa a tattauna wasu da Bilkisu Ahmed. Shin kuna da masaniya akan shirin nan daga Laraba? Shiri ne wanda sashen labarai ta intanet na kamfanin Daily Trust ke kawo muku a kowace ranar Laraba. Idan kuna neman ingantaccen shiri mai ƙayatarwa da faɗakarwa da ilmantarwa kai har ma da nishaɗantarwa to sai shirin daga Laraba. Shiri ne kuma da ya dace da zamani wanda ke mai da hankali akan manyan batutuwa da ke shafar al'umma kai tsaye. Za ku iya sauraron wannan shirin ne a kowane mako a kowace Laraba ta intanet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofin sada zumunta da muhawara na zamani a facebookcom aminiyatrust da twitter.com com slash aminiatrust da ma hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google podcast da Apple podcast da kuma TuneIn Radio. Ku saurari shirin daga Laraba don kada ku bari a baku labari. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust muna tattaunawa ne akan tsarin zaben tinke da kuma tsarin zaben delegate. Kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com slash trust ko twitter.com slash trust Kuna ma iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya jin shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da kuma Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Me tsarin yattinke? Me ya bambanta shi da tsarin daliget Cikin biyun nan wanne ne ya ba ma talaka damar damawa da shi a zaben wakilan shi? Kuma wane tsari ne ya yi ma demokradiyya karan tsayi? Yattinke ko daliget ga Dr. Ya'uddin Zubairu Maitama masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano. Uh, Zaben yattinki alal misali yana nuna eh, a wurin zaɓukan fidda gwani kenan nake nufi. Yana nuna damar da 'yan jam'iyya suke da shi gaba ɗayansu su je su zaɓi ɗan takarar da suke so ya wakilce su. To a zahirin gaskiya zaɓe ne mai ɗan wahalar gudanarwa. amma kuma ya fi eh, jaddada dimokuraɗiyya a aikace. Me wahalar shi? zaɓe yawwa shi wahalarsa shi ne cewa na ɗaya mutanen da suke zaɓen suna da yawa kusan kowa ne zai zo ya yi zaɓe. Ta yadda kusan kuma irin wannan kuma za ka ga ana yin sa wani lokaci a hausa muna cewa ƙato bayan ƙato. Mutane za su yi dogon layi sai a riƙa ƙirga su. Wane ya zaɓi wane wane ya zaɓi wane mafi akasari a haka ake yin sa tinki da shauransu sai kaga kamar yana kawo kace na ce da hayaniya saboda yawan mutanen da za a amma kuma ya fi nuna dimokuraɗiyya a zahirance a aikace amma shi kuma zaɓe na delegate shi kuma matsalarsa shine cewa wasu tsirarin mutane ne ake zaɓa wanda su ne za su gudanar da wani zaɓe to wannan tsirarin mutanen saboda wasu suna da ƙarfin faɗa a ji ko wasu muradai na mutane sai ka ga cewa ba sa yin zaɓe abin da yake ra'ayi na mafi yawancin al'umma mafi akasari akwai zarge-zarge masu ƙarfi kan cewa su delegate ma farashi ne da su Ko kowaɗanne akwai farashi da suke da su wanda 'yan siyasa suna amfani da su su biya su wannan kuɗaɗe domin sai yakan su a zaben fidda gwani ko kuma zaɓuka na fidda gwani da aka fi gudanarwa da shauransu. To mm. a zahirin gaskiya waɗannan ƙorafe-ƙorafe da kuma amfani da delegate da ake yi mafi akasari wasu wanda suke da wuƙa da nama na juya al'amuran jam'iyya ko kuma wanda suke rike da madafin iko a gwamnati su suke amfani da su suna biyan bukatunsu na siyasa maimakon eh, bukata ta jam'iyya da sauran 'yan jam'iyya baki daya. To mm. wannan shine yake kawo mafi akasari kalubale ga zaben delegate. Wasu hmm. mutane kuma sun hara bayyana tsoron cewa idan za a je da wannan tsari na yattinki a wannan zamani na rashin tsaro da kuma yin amfani hmm. da 'yan banga. Hmm. Aka ce akwai 'yan siyasar da ke zuwa in sun ga zaben bai karkata wajensu ba sai kawai sai 'yan bangan su tada hayaniya a tashi ba a yi zaben ba. Me za ka ce a kai? To, babu wani abu da za a ce ɗari bisa ɗari bai da nasa 'yan matsaloli nan da can. Alal akalla na ganin waɗansu matsaloli ne da harsashe da ake na matsaloli irin wannan na wannan zaben. To, amma kuma idan aka duba ta'addancin da ake wa dimokuraɗiyya ta hanyar amfani da delegate shi kankin kansa shi ma ai babbar matsala ce da ita ma tana nema ta rusa dimokuraɗiyya. Hajiya alal misali ka duba cewa al'ummar ƙasa suna da ra'ayinsu na wasu mutane da suka ganin cewa sahihai ne domin a zaɓe su a zaɓe na ƙasa baki ɗaya to amma sai delegate ya hana sauran 'yan jam'iyya da al'ummar ƙasa saboda an saye shi da kuɗi ya hana su damarsa da suke da ita na su zaɓi mutane sahihai sai i fito musu da bara gurbi hajiya yana ganin wannan ya fi illa ga demokradiyya a kan zargi da ake cewa ko za a iya samun 'yan banga ko wani abu matsalar banga ce za a iya kama jami'an tsaro za a iya ba da tsaro da kariya yadda zai kamata a yi abin cikin aminci da tsaro watakila za a fi iya samun sauki to amma sariyar da 'yancin 'yan ƙasa da delegate suke yi da kuma ba da kai bori ya hau da kuma saurin kawai kasuwantar da mai da harkar kamar kasuwanci ko wani bukata ta biyan kashin rai yana eh, ganin ya fi yi wa dimokuraɗiyya illa a kan fargabar da ake cewa za a amfani da wasu 'yan banga ko kuma matsalar tsaro da shauransu. Mm. Yawwa, da za a baka dama dakta. ka zaɓa ma 'yan Najeriya tsarin zaɓen da za su bi su zaɓi waɗanda suke so su wakilce su. da wani tsarin za ka zaɓa musu? Tsarin tinƙe ko kuma na delegate? In a ra'ayin ne zan zaɓa ɗanƙi domin wannan zai ba wa al'umma masu yawa dama a wajen zaɓen fadda kuni fiye da yadda za ka yi amfani da delegate su wanda delegate kuma eh, wasu tsararu ne so ni dai a tsari na zan fi amincewa da tsarin yattinki fiye da tsarin delegate saboda me yawwa saboda shi tsarin yattinki ya fi nuna dimokuraɗiyya a zahiri ka fi ba wa mutane dama su yi shiga a dama da su sannan na biyu shi delegate tsari na delegate saboda yanayi na ƙasarmu da yanayin masu murake da madafin iko da wanda suke juya siyasar akalar siyasa ta ƙasarmu suna gurɓata sha'anin delegate ɗin mutanen da aka ɗauka amintattu za su je su kare ra'ayinsu da ra'ayin mutanen da suke wakilta to su delegate ba ra'ayin kowa suke wakilta ba majority akwai korafe-korafe cewa suna kare ra'ayin wanda ya ba su kuɗi mafi yawa domin su yi zaɓe to in ku haka ne me amfanin delegate ɗin ba wai na ce dukkaninsu ba amma mun ce mafi yawa akwai zarge-zarge masu ƙarfi cewa suna ana amfani da su manyan 'yan siyasa da suke da kuɗi su saye su domin su zaɓe su a zaɓukan fidda gwani. To amma idan ka zo ga ƙato bayan ƙato watakila ka rage wannan damar da suke da ita. Ka ba wa kuma kowane al'umma kowa da kowa wanda suke 'yan jam'iyya halattattun 'yan jam'iyya cewa su zo su yi zaɓen nan. to wannan ina ganin ka daɗa ba al'umma damar faɗa a ji ƙorafe-ƙorafe na cewa mu ba ra'ayinmu ba ne ko ba wannan muke so ba ko ba wannan muka zaɓa ba watakila zai zo da sauƙi alal misali hajiya inda ana amfani da waɗannan tsare-tsaren bana tunanin mutane kamar yadda kika faɗa a farko yadda aka rika abin da ake kira parallel convention a turanci wasu su rika taron su na jam'iyya na daban ba su yadda da wancan tsarin ba ai bai wuce da cewa wasu su ji wakilan ko delegates da abubuwan gudanar da zaɓukan yake hannunsu ake ganin cewa wasu 'yan siyasa ko wasu gwamnoni ko wasu ministoci ko wasu manya-manyan masu rike da madafun iko a jam'iyyu sun yi kwana da su kuma cewa ra'ayinsa kaɗai jam'iyyar za ta gudanar ko ra'ayinsu wannan zaben zai kare shi ya saka ake yin wannan zaɓuɓɓukan amma watakila su kuma suna ganin suna da mutane a ƙasa ko kuma su suke da mutane to in aka kyala demokradiyya ta yi aikinta demokradiyya kowa a zahiri a fayyace ya ga cewa wanda ya fi kowa mutane wanda ya fi kowa karɓuwa wanda ya fi kowa dama ya kasance shi ya ci zaɓe watakila ma zai rage wasu ƙorafe-ƙorafe da ake samu na rashin yarda da wasu zaɓuɓɓuka da kuma wasu 'yan jam'iyya su rika yin nasu da tarukan na jam'iyya na daban kamar yadda muka gani a baya-bayan nan a jam'iyyar da eh, jam'iyyar apc Dr. Ya'uddin Zubairu mai tama masanin kimiyyar siyasa kuma malami a Jami'ar Bayero ta Kano. Sai dai kuma duk da maganganun nan da ake ta yi a kan yattin a kahohin sadarwa, Sanata Muhammad Ali Induma ya hoyyace abin da suke nihi a wata tattaunawa da Sagir Kano Sale. Ba tsinke ne muka ce a yi ba, cewa yadda ake zaɓe na general election da kai kana da kati in kana da kati na membership an baka kana da shi ko, slip naka na membership ka je a duba sunanka rijista a baka voters card ka je ka jefa wa ɗan takarar da kake so ka gane a kirga wanda ya ci shi ya zama ɗan takara a maimakon a ce waɗansu ne delegates za su wakilci zaben inda mai hali ko mai karfi shi zai yi nasara kana jin labari da sai a kwashe delegate ka samu ka gansu ma ka yi musu jawabi cewa ga dalilin da kake so ka daya ba za ka gansu ba. Sanata Muhammad Ali Indume a tattauna wasu da Sagir Kano Sale. Da kuma hakan muka ka ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abikiyar aiki na Bilkisu Ahmed sai kuma editan Musagir Kano Sale. Ni Halima Jimroki sallama da ku, ku huta lahiya.